بعد تراكمه أولا لله من طريق الصالحين إلى رب العالمين نا الشيخ علامة وحيد عبد السلام بالي آه وان روح للتافم الصالم البتار في التصدي لصحرة الأشرار وان وان للتافم سنة طريق الصالحين مفارد سنة أباكي مالي من البالي ظالي أبونا روح الله يكرمي شهادة الصالح mai karatuttuka a wannan littafi har 22 yau shi ne karatu na 23 malam a a kwanakin wata yau 24 ne ga watar jama'a da nil'ula hijira alim sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida kuma ta zo daidai da sha hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun tsaya a shafi na 156 ko malam guba yau za mu tashi a 157 mun shiga zikirin da ake yi yayin kwanciya barci za mu tashi zikiri babi na biyu a cikin zikirin barci mala ya ce zikirun ya ja'aluka alal fitra zikirori ne zai sanya ka a ce ka dace akan sunna fafi sahihaini anil barra ibn azibin an samu hadisi a sahih bukhari da muslim an samu daga barra dan azib Allah ya kara masa yarda barra'u a wannan hadisin sai ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce babu shi ko tura ko zan gida in babu kawai ku bar shi zai ishe mu iza mabja aka idan ka zo wurin kwanciyarka wuzo aka lissara ka yi alwala irin alwalan sallah wani ana ce sa makonin mutula a nahwu kenan ka faɗi abu ka maimaita shi ka faɗi aiki ka maimaita kamar ka ce jalastu julusan ka kama mai ta zama kara'atu kira'atan akaltu akalatan ko akaltu akalan an gane ko wato ibuna mala hubban ka an maimaita wato ibuna idza dukatil abu aka maimaita dakkan dakka to an wa fatawabba kai alwala ba yayi ba aka ta wudu aka lissalati irin alwalar ka sallah to kaga wani ana ce masa maf'ulul mutlaq to idan an kama maf'ulul mutlaq yana bayani abuwa da yawa yana iya bayani yanayi fa tawabba kai alwala wani irin alwala wudu aka salati irin alwalan mai sallah kada bai ta wudu aka salati ba akwai hadisi da annabi ce wanda ya zo cin abinci ya yi alwala amma yana nufin alwala a nan wanke hannu to shi ya sa kada a ne ce idan mutum zo kwanciya barci fatawadda ka yi alwala da wani ta ato ana nan ne shi ma wanke hannu ne tunda ba sallah za a yi ba tunda an ce za ci abinci a yi alwala shi ne wanke hannu sai annabi ya ce amma fa shi alwalan kwanciya barci din ba ana nufin irin na cin tuwo a wanke hannu ba wudu aka lissalati irin alwalar da za ka yi in za ka yi sallah to matsaji ala shirki kala ayman sa'annan ka kishin gida a tsakin jikinka na dama karon farko in za ku kwanta za ku kwanta ne a gefen jiki na dama in ka kwanta a jikinka na dama a gefen jiki na dama ba laifin kafin barci ya dauke ka gaji kana iya dawowa a amma matakin farko ala shirki kala ayman sun makul sannan ka ce ga addu'ar da ake yi ga zikirin da ake yi na kwanciya barci ba ka gama su fati a su ayatun kusur su falaki da nasinka sai ka yi wannan zikirin yadda zikirin yake ne allahumma aslamtu wake ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa ra'batan ilaika, la malja'a ولا منجا إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت تاني ذكر تاني وانا ذكر وانا ذكر شيني اللهم لك أسلمت ka dawo da shi ramin da ka cire Allahumma ya ubangiji laka aslam na miƙa wuya ne gare ka Allahumma ya ubangiji laka a gare ka to na miƙa wuya in ka tashi kai bar kamar sai kan biyar in bai dauka ba shi Allahumma ya ubangiji aslamtu wajhi ilayka akwai ruwayar kuma aslamtu nafsi ilayka ko da ya ce na sallama fuska ta gare ka yana nufin na sallama rayuwa ta gare ka wa fawwattu amri ilaika kuma na mika al'amurra na zuwa gare wa aljatu zahari na jingina gadon bayana na yi tawakkali ilaika zuwa gare ka rasbatan ya Allah ina kwaɗayi a wurinka wa rabatan ina tsoro rabatan ina kwaɗayi ina kwaɗayin aljanna ina kwaɗayin rahama ina kwaɗayin hasken kabari wa rahabatan ina tsoro tsoron azaba tsoron fishi sai alquran yake wa yad'una na ragaban wa rahaba la malja'a ba mafaka wala manja babu wurin tsira minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka Allah kuma ya ubangiji amantu na yi mai imani bi kitabika da littafinka allazi azzalka wanda ka saukar wa bi nabiyika na yi imani da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko shi fa in mutta idan ka mutu min lailatika a wannan daren da kai wannan zikirin yayin kwanciya barci fa anta alal fitra kana kan sunna ka mutu mu'mini dan aljanna Wajen al'unna ka sanya sun ji annabi a akhira mata ta takallamu bihi karshen maganar ka ya zanto wannan zikirin in ka zo kwanci kala sai ya ce ya rasulullah sai annabi kai karanta in ka bata in gyara ka ha ala nabi sai ce sai na maimaita wannan zikirin wa annabi kenan allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta to ga inda zai tsaya falan ma balagtu lokacin da na kai Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta ya Allah na yi iman da littafin da ka saukar qultu sai na ce wa rasulika wa rasulika allazi wa rasulika allazi arsalta kenan nace wa rasulika qala la ta nabi ta a'a wa nabiyyika allazi arsalta yanzu kun gane kenan addu'ar ya rufe ta wa rasuluka wa nabiyika allazi arsalta ko ba gaba shi da yazo karanta wa madadin nabiyika sai ce me wa rasulika sai ta ke ce la a a ba haka da koya maka ba kar ka yi bid'a wa nabiyika allazi arsalta na fada ka tsaya akan ta wani hadisi imamu bukhari ya kasu bukhari hadisi na 247 musa sai musa hadisi na 2710 to yanzu idan kun dubi wannan hadisi idan muka dubi gyaran nan da annabi ya masa don allah ar-rasul da annabi ba don annabawan allah da manzanni ba yawwa kaga ar-rasul ma ya kara lifta shi to amma kaga da annabi ya koyi da shi wa bi nabi kallazi arsalta sai ya rufe da shi sai ta wa bi rasulika take annabi ya gyara masa tsayuwa wannan shi yake nuna kar ka zo ka ce wa mutane wannan bidiya tana da kyau da ma'anar tana da kyau don ai Allah ya kira annabi da ar-rasul a cikin alqur'ani ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأسمك من الناس ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر يا أيها الرسول كذا يا أيها الرسول كذا وما محمد إلا رسول فدخل من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء أما ضد الصورة النبي رسول أما أنا annabi ya koyar da shi wa binabi ka sai ta wa bi rasulika kaga wannan don a nuna maka kar ka ga wai abu fassararsa bai saba wa Allah ba sai ka ce za ka canza na annabi ka sa ka zama dan bid'a yanzu misali mutum ya zo kira sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadun nabiyullah ashhadu anna muhammadan nabiyullah kaga ai bai ba to nabi lama annabi Allah ba eh amma ina aka samu bid'a don an canza lafazin in ka koma bulugul maram ibnu hajar da yazo a kitabus sala da ya kawo salatin annabi hadisin da yake dauke da salatin annabi sai on the line a kasa sai hashiya yake cewa al'umuru a ta'abudiyya min alfaz ya faɗi cewa al'amura na ibada da annabi ya koyar da lafazinsa fa bai halatta a canza lafazin shi da ana yace duk wanda ya zo salati sai ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad yace ya bid'a don annabi an ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka sai ta qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad bai bulugul marayi ce ba wai muna inkari ya ce sayyidina ba wai muna inkari annabi ba shugaba bane yadda annabi ma ai ba ma shugaban mutane ba ba ma shugaban mutane da aljanu ba shugaban mutane ne shugaban aljanu ne shugaban annabawa ne shugaban manzanni ne shugaban mala'iku ne amma tun da bai koyar da allahumma salli ala sayyidina ba to kai ba za ka sayyidina ba da ba da yake kana wa'azi ka ce sayyidinmu manzo Allah ya ce shugaban mu annabi ya ce sayyidi rasulullah ya ce amma salatin annabi tunda ya koyar da lafazinsa to dole ka dauki lafazin irin na annabi saboda haka kaga anan dole ne lafazi na ibada ka tsaya a kanta duk iya larabcinka yanzu ya zo a tahiya lillah gaisuwa ne yanzu misali mutum ya zo tahiya sai ta ashukuru lillahi ko لله وطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ابن عبد الله ابن آمنة yayi saboda haka dole lafazin ibada ka tsaya yadda addini annabi ya koyar to bayan mu duba to menene salon annabi da ya dauki wa nabiyyi kallazi arsalta ne ya ki yarda da wa rasulika allazi arsalta ya ga wa rasulika Lazi arsalta ma ya fi zama anko don wa rasulika allazi arsalta to wannan na ɗaya dole ne kawai ka tsaya inda annabi ya tsaya sai ka yi hakuri ina fata an gane na ɗaya kenan don Allah ya yi haka ne illa li na alama man yattabi'ur rasul min mimman galibu ala akibai a gane allah ya gane ya sanar wa duniya wa zai bi annabi a lafazi da komai na ibada waye ko zai kama gabansa ya tattaro na shege ya yi man yan tabi wa rasu mai man kalibu ala ake bai to kaga na farko kenan domin duk larabcin mai shi abin ka annabi ya larabci duk yadda wani zai hada wani zikirinsa duk iya larabcinsa duk son annabinsa abin kai su a ba son annabi ba kuma kai su jin larabcin ba to kaga anan zai zai sanin ko abu na biyu a wajen larabawa ba a son ka yi repeating nan abu da a fasahar zance ka ce wa bi na nabiyika alladhi arsalta ne daidai amma ka ce wa bi rasulika kuma ka sake maimaitawa ka ce arsalta to malaman balaga suna aibanta shi an gane ko to anan wannan zai iya kai mu wani mataki shin menene bambanci tsakanin ar-rasul da annabi wanda wannan an sha zuwa mutane da irin waɗannan tambayoyin kamar littattafai na koyar da aƙida da yake zuwa mana a shekarun baya daga wuraren galt irin wuraren kasashen da a sha'ira sufanci ya fi karfi suna a daga kawo bambanci tsakanin ar-rasul da annabi shi ar-rasul ne wanda Allah ya turo shi da sako kuma ya tayi isarwa mutane annabi kuma kaf daga shi sai kansa ko matarsa ba zai gaya mata ba balle yaran shi balle yan unguwarsu balle da rasu waye shi ma Allah ya turo shi walakin lam yuballighu lam ya'muru wa yuballighu lin nas to wannan ta'arifin ba daidai bane don da ar-rasul da annabi duk suna wa'azi duk suna wa'azi yanzu idan muka ɗauko inna auhaina ilaika kuna jina kama auhaina ila nuhin muhimmin maka wahayi yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu sai ta me wannabiyina min ba'di wannabiyina to annabi nuhu bai wazi bane shekara 950 Da aka ci ai masa wahayi a matsayinsa na annabi wannabiyina kina annabi na isa ko mutane biyar ka kenan wannan ya nuna cewa wai annabi ba ce isa wannan karya ne don mu ma yau tukuna mu kananan dalibai ka karanto kana isarwa ko ba gaba za ka je kauye ka yi wa'azi za ka je birni ka yi wa'azi to kenan kai ka ji annabi ma matsayi ka yi ayyar da ka yi shi ba ba san digin na wa'azi ba ya za yi balli ko hannu wa lawa ya za yi da innan da ya tumo da ba an zalla min albayna akwai ya zai da man alima ilman fakasama wa uljima bi nijami min Allah saboda haka da annabi da manzo ko da annabi da rasul dukkan suna wa'azi an gane ku? dukkan su suna wa'azi don Allah ta yi mu bashirin to idan muka ji wannan sai mu ɗauko wasu lokacin to me yi wa A rasul shi ne wanda aka turo shi kuma da littafi annabi ba turo shi da littafi ba to kafin nan in karfafa maka ma'anar farko rasul sun yi gargadi sun yi wa'azi don ala cewa rusulan mu mubashirina wa me wa munzirina da Allah ya kuna to ka mu rasul wa rusulan manzanni mubashirina wa mun munzirina suna albishir wanda ya bi Allah aljanna suna gargadi wanda ya saba Allah wuta ba gargadi da albishir na shi na wa'azin ba to annabawa fa kanin nasu ummatan wahida fa ba asallahu waye nabiyina su ma me mubashiri da munziri kaga abin da ya faɗa ka ga shi rasul wa mu mubashirin da munzirin shi ma fa ba'atha humullahu fa ba'atha Mu nabiyina da wa munzirin saboda haka wannan ayu guda ya nuna mana dukkan su suna wa'azi sai wasu ka ce to yi wa ar-rasul ya zo da littafinsa na musamman annabi bai zo da littafinsa na musamman shi ma ga ce magana bai inganta ba don da ala ta kanin nasu ummatan wahida da yake fa ba a tsallahu nabiyina a ya kani ban jami ko wacce nan wanzu sai ta wa an zala ma'ahumul kitaba ya aika ma'ahum ya aji ma'a kulli wahidin minhum alkitab kowannen su ya zo da littafi ina mata an gane saboda haka an rasul da littafi annabi da littafi an rasul da wa'azi annabi da wa'azi to sai dai to yanzu ina za mu samu bambancin su inda za mu samu bambancin su idan ka ji an ce an rasul yana zuwa ne da sabon shari'a sabo fil da littafinsa ina fata an gane ya shafe wanda ya zo da sabo in an ce kuma nabiyu ya zo ne don ya jaddada abinda annabin da ya gabata kafinsa amma da littafi kuma sabo fil na jaddadawa <laughs> ina mata an gane ba ku kowai da Allah yake hada musu biyu ya ce rasul ne nabi wasu fil kitab ibrahim innahu kana wannan ismail ne إنه كان الصديق الذي يفعل باشيبا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا سمع وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه شيدنا الصديق النبي أما كان وانت عن بعض النبي النبي مشي مع الله بعض النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله يا أيها النبي إذا طلبتم النساء يا نساء النبي لستن كأهل من النساء يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب كان عن جلاسة النبي وما جلاسة الرسول وما محمد إلا رسول درخل من قبله الرسل سنكما يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر محمد رسول الله ce to shi kenan wani babu cin karo annabi ya yi aiki nan dobarmi kaga da Allah ce inna anzalna taurata fiha hudan wa na yahkum bi annabiyuna alladhina sabaqa katabna alaihim fiha anna nafsa bin wal yanzu wannan ba yana bayanin littattafan to annan bangare ya zama mai biyu. <laughs> yana ba ta gane سنة إن هذا لفي صحب الأولى صحب إبراهيم ومتنبي ولقد كتبنا في الزبور كذا كذا النبي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل النبي أما كما تيزو السبين شرقوئي الآن خفف الله أنكم وألم أن فيكم ضعفا إن يكون فيكم كذا كذا يا رسول yawwa saboda haka shi tsibin hada masa ya tabbatar da wasu shari'o'i na da ya zama nabiyu tana ya zo da wasu sabbi ya zama rasul tana amma wanda ka ji ake masa nabiyu ba a taba kiran da rasul ba ya zo da sabon littafi fil ya yi da'awa amma jaddada abin da ya gabata na annabin da ya zo kafin sa wanda kuwa aka ce rasul to shi ya zo ne da sabo wanda aka hada masa duka biyu ayi yi dumame a yi sabon tuwo <laughs> wannan ke to kaga a nan haka annabi ya karantar da addu'ar kwanciya barci a wannan hadisi sai hadisin gaba khasulatani man hafaza alaihi madkhal aljanna abubuwa guda biyu duk wanda ya kiyaye su ya tabbaci kawai shi dan aljanna rawa abu dawud wa sahahu al-albani an abdullah ibn amri annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce khasulata ne ɗabi'u biyu au khallata ne ko halayya guda biyu la yuhafizu alaihi ma abdu bawa ba zai kiyaye su ba muslimun musulmi illa da khalil janna sai ya shiga mai aljanna kar wani kiyaye ga bai shiga aljanna ba don shi ba musulmi ba kirista a'a in musulmi ne kiyaye a wannan nuna aljanna banda ba yahudi banda ba in ba yahudi ko banasari nasari na so su samu aljanna to baya ya shiga musulunci kafin ya kiyaye su ko ma ya siru suna da sauki wa man ya'malu bihi ma qalilun masu aiki da ita kuma kadan ne yusabbihu fi duburi kulli salatin ashra yi tasbihi a bayan kowace sallah goma wa ya hamadu hamdala ashirar goma wa kabiru ya yi kabbara ashirar fa zalika hamsuna wa mi'a bin lisa dari da hamsin a harshe haka allah zai mayar da shi an gane ku kenan idan muka ɗauki alhamdulillah subhanallah to alhamdu alu lambara haka da min jaye dal ko lillahi lillahi sana kuwa ka ɗauki subhanallah sana kuwa ka ɗauki allahu akbar sai manzo Allah ce fil mizan wai kabir arban wa talatina aka zama majaahu ko wala zalle a'a wa alfu wa kamsu miya fil mizan sikeli ko Allah yana mai da shi dubu da dari biyar alfun dubu wa kamsu miya da dari biyar fil mizan wa yi kabiru ya yi kabara arba'an hudu wa talatina ya yi kabara talatin da hudu idan a kaza majahu in ya ɗauki abin kwanciyarsa wa ya amadu talata wa talatina wa yi sabihu talata wa talatina ba zalika miyatun bin lisa iya Allah fa talatin da hudu alhamdulillah 33 da subhanallah talatin da kawo wannan ɗari ke ba za ka miya bil a harshe ɗari ne wa alfan fil mizan amma su ke difa dubu ne don man ja bil hasana falahu ashrun sadiya ɗari sau goma ka dubu ne falagar aitu rasulullahi ga na ga annabi ya kidu abiyadi yana irga wa'annan abubuwan da hannunsa balu ya rasulullah kayfa huma yasir wa annabi yana yi da hannunsa yana irgen da hannunsa sai ce ya manzo Allah ya suke kadan wa man ya'malu bihi ma qalil ka ce abun kadan ko masu aiki da ita kadan qala sai annabi ce ya ta adukum zai zo yanku ku ne yana nufin a shaytan shaytan fi na manami ya zo kwanciya barci fai na wai mu sai ta barci kana son kai subhanallahi 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai shaytan ya saka barci qabla an yaqulu kafi ya gama sai jina hamma sai da ya zube ce barci an gane ko amma da ya kwanta ne yana so yin lissafi cinikin da ya yi ko ba gaba wata sauran kwana nawa mai budget dinsa yana aure mai ake nema a kwakin wani ko awa nawa ne zai ma iya hana shi barci amma jimo zai wannan shi yasa in kana son barci ka kasa barci kana son kai maganin shaidan ka samu maganin barci ka bude qur'ani ka fara karatu yanzu za ka ji amma <laughs> wannan shi ne maganin barci ba sai ka wahala ba bai na wimu sai shi ne sa shi barci kamla an ya kula wa na abu wa ya fi fi salati sai ya biyo shi har sallarsa bai zakiru hajjata sai fara tuna masa wasu bukatu kai ka je wuri ka kuwa kai ka je wuri ka kuwa kabla an ya kula in sallah kuma kafin ya fara wannan kafin ya faɗi yana azkar na bayan sallah yana cikin sallah bai tashi tana ya yi shanya ba yanzu yana sallama sai tana ya yi shanya to subhanallah ma ba zai ba wuf sai fita daga masallaci ya zama shedan Ba baya barin dan adam abu dawud ya rawaito suna hadisi da 2565 albani ya inganta sahihul jami hadisi na 3230 du'a'un yahfizuka allahu bihi addu'a ce Allah zai tsare ka da ita fa bi sahihaini hadisi ya zo san bukhari da muslim an abi huraira anna nabiyya qala annabi ya ce idza jaa ahadukum idza jaa ahadukum firashahu idan ɗayan ku ya zo makwancinsa faliyan fuku ya katifa ne ne ya shi bi sani fadi da gefen tufafinsa wasu ka ce ba gefe gefe wasu ka suka ce ya mai da shi baibai cikin tufafinsa kamar yadda rigar a baibai kamar ko na tsumma kamar yadda shi baibai sai ka kankabe gadon an gane ko talata maratin sauna na sau inda hali ma an fi ya goga hannunsu haka aka kifa ya shafa shi don ba mamaki ya zura wani alura, ko ba ka bane wani wani yanki an zura alura ko yaro ya kafa kusa shi yasa ka'ida su mutu ya sha ba wai kawai kana zuwa kawai sai ka yi tsalle ka fada gado musamman kai goro ka san gadon ka ba mai kakkaɓe ba kawai kana zuwa ka fada ai ko kana da mai kanka mai maka bayan ka zo kalla da <laughs> ka gani wata rana zai kwanta kan ka dangare wa saboda haka wani shi ne ka'ida annabi ya ce kakkaɓe wurin kwanciyarsa sau uku wal ya kulse ya ce bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsatta nafsi فاغفر wannan shi annabi ya ce ya ce bismika rabbi da sunanka ya ubangiji wa za'atu jambi na ajiye na gefe da kwantar da gangan jiki wa da sunanka ne arfa'u zan daga don nawa wanda ya zai kwanta akan gadonsa daga nan bai ƙara mekewa ba paralyze ke kina ya Allah da sunan ka zan kwanta da sunan ka zan in an sadda nafsi ya Allah in faduwa ta zo daidai da zama garin wannan kwanciyar da raina ya tafi sai ka rike ba zan tashi ba sai kiyama farfilla ka gafarta wannan raina ka kana yi wa kanka ta'aziyya da yi wa kanka addu'a tun baka mutu ba wa in arsaltaha in zaka saki ran nawa ya dawo duniya fa faz'a bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka tsare ta da abin da kake tsare bayan ka kware da ita to kaga wannan zikiri yana da muhimmanci kuma wannan yana nuna mana kakan iya yi wa kanka addu'a tun baka mutu ba don annabi ya yi addu'a ga duk mutumin da ya ji hadisi ko ya isar da shi yadda ya ji ko na tsoron lahu imran wata ruwa a rahim allah imran sami a makalit sannan in za ta biya ki allah yana iya gaya wa annabi an jawa ne zai mutu daga kan hanyar abu kaɗan da annabi ce allah ji zan wane kaga annabi yana masa addu'a ta biyu mutu saboda ba daidai ba ne an yi mutuwa a ce to ana zaune kafin a wanki gawa a ji abin ne ko an ji an binne kafin a dawo duk wanda ya zo sai ya zauna ba zai yi ta'aziyya ya addu'a ba wannan kuskure daga ya su Allah ya ji kai da ka zo ba wai bata rai zaka yi ba sai ka samu dangi kai musu ta'aziyya kuma ayi addu'a Allah ya gafarta amma mu sai an shiga an shiga rami sai an asiya je bakin goshi wani ma za ka sai an ga wai da suke koma kowa ya zugum an bata minti ashirin ana dawa to in wannan kiri ya fara rafsan shi ma kasiri an gama masa tambayoyi ba <laughs> saboda haka daga musu ya mutu ko ba abin da shi ba sai fara masa addu'a Allah ya ta da haka annabi ya ce ana tafiya ko wani yana musu kirarin dabba shi yake kirari sai dabbobin su yi sauri sai annabi ta kai Allah jigan wa yake wannan kirarin aka ta wani sai ta Allah jigan shi ya sa wasu ce a rasulullah ka allah ya bar mana shi mana muna jin daɗin zama da shi kuma aka da aka da aka yi shi kaga na annabi ya ce allah ya ji gan shi tun da wuta shi ta ka da lafiyar ka bai ka zo kwanciya suka ce ya allah in ka karbi raina ma ka gafarta mana kage yanzu da lafiyar ka <laughs> kana yi wa kanka addu'a saboda haka wannan shi ne ka'ida shi ya sa ma idan annabi ya zo gaida mutum ba shi da lafiya sai annabi ya haƙiƙance ba zai tashi ba to sai ga idan annabi ya gefe ba zai kunna sai ji ba sai ta addu'a Allah ya cika su Allah ya gafarta masa Allah ta mutu a hutu ne ke shi kaga an tara da wuri in malaka zo karbar in Allah ya karba ka sai ya samu sa saboda haka wannan shi da kai amma a ja zauna su kuma wani ba za ka ga an ji an zauna ma ana jiran zuwan gawar daga wani gari sai ga an yi awanni ana zaune su kuma kowa baya magana da kowa sai ka ci allah ne ta yi wannan shiru kaga ya halatta tun daga lokaci a duka addu'a Allahu fillahu Allahu warhamhu Allahu afi Allahu afu anhu Allahu akrim a duka wannan ne ka'ida akwai hadisin da annabi ya doki gawon tulabi ba ai aure ya a hannunsa sai ce ya Allah na shaida a madadinsa shi dan aljanna ya Allah na shaida tare da ni ya mutu ya shahada ya Allah ba shi aljanna wani annabi ya ɗauki gawar a hannunsa ba a ji an kimta kimtan da ma za su kabari ba wanda shi da ka'ida saboda haka kaga wannan addu'ar da ya gabatar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo kwanciya barci yayi wannan addu'a amma wannan hadisi idan ka duba ya ce kakkabe gadonsa ko ba gaba kafin wannan addu'o'in sannan kuma idan ka ɗauki hadisin da muka zo kafin shi shi ce idan ka zo kwanciya barci ka yi alwala ina fata an gane saboda aka ladabin barci na da ciki ka yi alwala amma alwala nan ba wajibi ba ne sunna ce shi yasa nawawi ya ce idan ka zo kwanciya barci ba ana son ka yi alwala ba da in kana da alwalanka na isha'i misali kana da wannan alwala ba sai ka sake wata ba kawai sai ka halarto da niyyar kwanciya da wannan alwalar isha'in a zuciyarka an gane ku. kuma ka ji me yasa ake son mutum ya yi alwala ya yi barci da alwala in ji imamu nawawi don ana tsoron kada ya mutu da daddare don da allah ya rantse da dare ya yi suratul laili surar dare amma bai yi suratul nahari surar yini ba sai surar dare don ya nuna maka ana iya alkhairi da daddare ana iya alkhairi da rana amma alkhairin dare ya fi yawan lada don da kiyamun laili da kiyamun nahar wane fi lada kiyamun laili kuma ana iya sharri da daddare ana iya sharri da rana sai dai an fi sharri da yaushe sai mara lafiya na cewa kai jiya mu yi barci ba jiya ban yi barci ba sai da jiki ya dame shi da daddare to haka ana mutuwa da rana ana mutuwa da daddare amma an fi mutuwa da daddare shasa in ka kwanta da alwala ɗin sai ka mutu da wannan alwala to ana kaddara maka ana sa maka rai kai na aljanna shine hikimar kwanciya barci da wannan alwala sannan idan ka kwanta da alwalan to shedan zai guji yi maka mafarki na zolaya ko na firgita sannan kuma ka za ka riga ganin abin alkhairi an gane sannan har yanzu karkashin wannan wannan alwala da za ka yi ka kwanta barci shi alwalan nan cau ne kaura ne baya karewa sai gari ya waye da yanzu mutu ya alwalan kwanciya barci ya kwanta kafin barci roke sa sai ya ji bawali an gane ko daidai ko iska ya fito masa ko ma ya kusanci iyali janaba ya same shi ko alwalan nan na nan daram sai dai kawai ba a sallah da shi amma network nashi yana nan har rana ya fita har gare yawa wannan maganar imamu malik ya faɗa cikin mawafa duk alwalar barcin ji imam malik baya karewa sai gare yawa shi yasa ko da ka kwanta barci sai ka tana kana da alwalar isha'i to daga lokacin da ka ayyana ka kwanta da wani alwalar isha'i bayan ayyana wa sai iska ya zo maka to alwalar na amma ka yi alwalar isha ka zo za ka kwanta sai ka ce to sai ka ta a zuciyarka za ka kwanta da niyyar alwalar isha ina sai ka tana ashe ma ka yi bawali ma ka duka ta a zuciyarka ta wannan sai ka sake alwala dan haka shi ya sa malamai suka tafi akan cewa alwalan kwanciya barci mace mai haila ma za ta yi suna bai sai damar shi alwalan ta wani mace mai jinin biki wani shi ne ka'ida sannan an fi sai fara kwanciya ta dama don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son damantawa cikin al'amuransa gaba daya saboda haka haka ka fi so duk lokacin da mutum ya so kwanciya barci ya kiyaye waɗannan ladubba ɗin gaba ɗaya sai na gaba ayata ne ka yau maka ayoyi biyu sun ishe ka a yininka fafin haini. an samu hadisi a sahih bukhari da muslim an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci ya ce al'ayatani ayoyi guda biyu min akhiri suratul baqara a ƙarshen suratul baqara man qara'ahu ma fi lailatin wanda ya karanta su cikin dare kafata sun ishe shi wani hadisi ya zo sai bukari hadisi na 2008 sai musa hadisi na 807 na wannan ayyuna guda biyu kamuna su eh, kamuna ayyuna guda biyu ha? <laughs> Oh. wani hadisi kuke kai to shi ne kamuna abinda hadisi ya faɗa da kamuna zame amanar rasul guda biyu ai naji daya na biyu ne ba eh. amanar rasul nan aya daya na sai na biyu ai ayoyi zuwa ga ce da layi kalifin na kuma su ayoyi na guda biyu na karshen bakar amanar rasul da layi kalifin na kuma su ila wasu a idan da daddare ka karanta shi ya ishe ka dana har wayewar gari har yi ne annabi ya ishe ka daga kowane abu ko kafa ya ishe shi wasu ce ya ishe sa a matsayin kiyamun laifi wasu ce ya ishe sa a matsayin ba da kariya wasu ce ya ishe sa a matsayin alkhairi to a cikin ya tattara duka ya kudu ba mun karanto hadisi annabi ya ce allah da kansa kafin ya halicci duniya da shekara dubu biyu ya ɗauki alƙalami ya rubuta wasu ayoyi a wani takarda ya ajiye a sauci tun da yake saukar da littattafai wa dubunnan annabawa bai taɓa tsakuro abu a cikin wannan littafin sai da aka zo kan wani al'umma kan wani al'umma ma sai tsakuro ayoyi biyu sai rufe bakara jinta amanar rasu da layi kan da filawa sai annabi ya faɗa a hadisu duk wanda ya karanta amanar rasu da layi kan da kafa ɗaya to zai kwana uku shedan da sharri ba su mazo kusa da gida ba bayan kwana uku in ya ƙara bayan kwana uku ya sake ɗaure gidan haka zai rike kwana uku amma inna wal amal bin yati in kace gida za ka yi sai ka sa a ranka ga wannan niyyar baka ce ba sai ka rubuta qur'ani ka ku minti ɗaya ba ka amana rasulu bima unzila ilayka da la yukallifu la nafsan illa wusa shekan 30 aya daya shekan 30 aya daya shekan ka daure gidan ba sai ka tsaya kana sa kaho a zaure ba to yaushe ma za ka tsaya kana sa kaho ba wani ka ajiyar ragon ma kawai ba daga wannan don me ya yi tunkuɗi mutu wani ko garanti ne daga bakin annabi na shida ayatul ga wata aya ya fi zukan Allah biha min shekwan ta dalilin wannan ayar Allah zai tsiratar da kai daga shedan rawal bukhari an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira yace wakkala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya wakiltar da ni bi hifzi zakati ramadan in tsari zakar ramadan mana zakar da kai ni ne zan da karba ina tarawa fa atin sai wani mai zuwa ya zo bayan na da kafin in zo fa ya so min at'am sai zan to yana ta diban abincin yana ta diban hatsi fa khasu sai na kama shi da cikin ya gani tsoho zai ce sai na kama shi wa kullu sai ce, wallahi la arfa annaka ila rasulillah wallahi sai na kai ka wajen manzo Allah qala ta ji haba yaro inni muhtajin ni mabukaci ne wa alayya iyali ina da iyali waliya haja ina da bukatu shadida masu tsanani qala sai ce fa khallaitu an sai na kyale shi fa asbatu sai na waye gari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce ma fa'ala yana da satellite ai mai jack haka Allah sai nuna masa ya ga masa abin da ya faru sai annabi ya ce abu huraira ya abu huraira ma fa'ala ma fa'ala me ya aikata asiruka me asiruka إيه، أسير أسير أسير يسير إسراء كثير داري سبحان الذي أسرى بأبيه ليلا كأسرى بأبي ليلا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بإبادي ليلا أسر فأسر بأهلك بكذء من الليل إن جاء الإسراء كثير داري ma fa me ya aikata asiruka fursunanka ko wannan da ya zo maka cikin dare shi ne kiran wanda ya zo cikin dare albariha a daren jiya duk lokacin da ka a ce bariha daren da yake dab da lokacin da kake magana a nan sai shi zo ya ce wuli da ni albariha an haifa min da a daren nan da ya gabata ya bi wurin a asuba kina ne ce ya kuka yi da bakon naka da ya zo cikin daren nan qala ta abu hurairah ta kultu ya rasulullah na nace ya manzo Allah wallahi na kama shi na fata shaka hajatan sai yana cikin bukata shadida mai tsanani wa iyala da me da iyali farahim zuwa tausaya masa kafin mu tsallake na wannan yana nuna mana duk da an ce a yanke hannun barawo sai barawo ya zo tsada kenan wani hadisi ya ba mu fikiru da yawa ko ka ce kai daga kama shi na tsada in karba masa asiri to ba za a yanke masa mai ba hannu ba ba sai shi gaba ko da ana shari'a ta yi zaɓo rai da ya raba masa asiri ko kuma a ce a'a idan barawo ya zo tsada kuma aka duba aka ga mara karfin jiki ne ya tsufa ko ba gaba ne kuma ga yana da dimbin iyalai a wuyarsa kuma aka duwa ba shi da sana'ar samu kuma ya a dubi me ya zo sata ba talabijin ba ne daula yake so ba firiji ba ne abinci ya zo sata to wannan sai a daga masa kama ko ba ga bane yawwa shi abin da yake sai nuna mana to da ga abu da ba yana kama shi kawai sai waso ga yace wala sai na ga nuka ba dawo kare ya saurare ku kai wanda shi da ka'ida ni ko zamanin sai na umar ne ko waye lokacin abinci yayi wahala za ki to duk wanda kama shi yana fatan abinci kana kawo shi yanzu kaga a irin wani lauyin za ga wani ya na sakan masara ko ba gaba kaga wannan za ta yi yunwa sai wani yaji yana sakan wake ko barkono wannan na iska ne <laughs> wannan gidan fa khallaitu sabilahu qala sai ce amma innahu baka abu ne ne ce sai na saki hanyar da tijin da ni qala zalimi amma innahu baka amma dai kyale shi kawai dattijan na ya maka gariya ne wa sai'ud zai dawo amma da bai ga abu huraira waye ne ba ya ce amma zai dawo abu huraira ya ce fa an annahu abu sai na san lalle zai dawo kawai da rasuwa tun da annabi ya faɗa ya hudu zai dawo fa rasattu sai na jira shi sai maza kofar rabu rasattu jira inna jahannama kanat mirsada jahannama tana nan tana jira inna rabbaka labil mirsad lalle ubangiji yana nan wurin jira shi da kenan farasatu sai na shirya jira faja sai ya zo ya su mina ta yana ɗeban abincin fa hazu sai na dange shi fa kullu sai na ce da shi la arfa annaka ila rasulillah wala sinaka kai ka waje annabi qala sai ce da kan ya ne mana fa inni muhtaju ina da bukata wa alayya iyalu la aqul ko ina da iyali ba zan dawo ba faraitu na tausaya masa fa khallaitu sabila na tsakanin wannan don ya nuna maka mutum ko da ka gane makareci ne ya halatta ka tausaya mishi don kaga ai abu yana ajiya annabi ya biya wasu makareci ne ko duk wanda annabi ya ce makareci ne ai makarecin ne amma a yau din ma da yayi karyar ya abu wurin ya daga wata gaba duk ya san makarecin sai abu huraira ya ce ya aba eh, sai annabi faqali rasul ta nabi ce ya aba huraira ma ala asiruka qultu ya rasulullah shaka hajatan yayi kukan bukata sharira mai tsanani wa iyalan da iyali farahimtu na tausaya masa fa khallaitu sabila wa nasaki hanyarsa qala sai ce amma innahu kan kadabaka ya ma gariya wasa ya zai zo dawo فرصته الثالثة فينا جراس أرانا abu أبو, أبو هريرة فجاء سيزو zo ya fito mina da yana ɗiban abincin fa kasu na kama shi fa kultu sai na jalla arfa annaka ila rasul sai na kai ka gaban annabi wa hadha akhiru salati marrat shi shine karshen cikon na tunda na saurara maka sau an guda ko ba ko khabiru da ya bai wa annabi Musa dama tambaya daya ya ba shi guzuri da bai kahu da kwale-kwale tambaya na biyu ya sake ba shi uzuri da ya ce a da nafsan ce to na uku da ya ce laushe ta na takasta alai ajira sai ta haza ta ragu bai ne wa bai ko aure na aka yi saki daya ana iya dawa saki biyu ana iya dawa in ya kai uku ba fa in dallaka hafa la ta illi lahu min ba'd a tankiya zawjan kaga an ba da dama sau yayi ko da qur'ani Allah ya zama mai sai maimaita uku alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a <laughs> yaslawnaha yawm ad-din wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad to wannan kenan a wannan lokacin eh sai ta ka kyale ni mana ko anaka ta tsoma Allah la ta kai kana riya ba za ka dawo ba tsoma ta sai ka dawo ba da sai ce da ni ka kyale ni mana wa allimka kalimati in karanta da ka wasu kalmomi Yanfa uka Allahu biha Allah zai amfane ka da ita kullu na ce ma wa mecece qala sai ce idza awaita ila firashika idan ka tattaru zuwa wurin kwanciyarka ka zo kwanciya barci qara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum hatta takhtima al har ka kammala aya fa innaka lalle kai in kai haka lan yazala alayka ba zai gushe a kanka ba min Allah daga Allah hafizun Allah ya turo mai kiyaye ka kai ma ka sani in an ji Allah ya turo mai kiyaye ka ba ya tura dan agaji bane ba dan bane ba wai Allah ya turo maka wanda zai tsare ka dan gora bane ba dan sanda bane ba soja bane ba kowa bane face mala'ika mala'ika ne zai zo ya zare takobi yana kanka yana gadin ka ka san podcast sigiri ana wurga shi ya samu tun dare to zai tafke shi shaidani ma yanzu zai murje shi mala'ika zai murje shi mala'ika na baka kariya duk karamin ɗan iska ko babban ɗan iska in ya zo sai ya ɗanɗani kudarsa in ka karanta ayatul kursi kafa ɗaya tak in kai mai zai faru lan ya zal ba zai gushe ba ko da zo karar ce bari ta fitsari shi mala'ikin ka da a cutar da kai a'a baya ma fitsari lan ya zal ba zai gushe ba alaika gare ka min Allah daga Allah Hafizu Allah ne ya tura maka mai tsaron ka na musamman Allah ya tura maka mai tsaro wala ya karban naka shirfa shirin ba zai kusanci inda kake ba ayatul kursi amma shirin ba zai bar ku sai mutum sai ya kwanta ya barci mai karanta ba hatta tusbi har gari ya waye sai abu hurairah ya ce fa khallaitu sabila sai na saki mai hanyar yanzu wanda ba ya ba da cin hanci da rashawa ba <laughs> wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi ba laifi ya an kama masu laifi ya ma ba boko haram ba yawwa ya kama masu laifi irin masu yawon dare an zo ana kame aka kama su ko ba ba irin kwashen nan ya ce to za mu sake ku duk wanda ya karanta sabbin hizba zuwa nasi za mu sake shi kyauta wanda bai karanta ba sai biya beni wanda ya hada da abu huraira ya bada beni da aka ba su matawar ayatul kursi <laughs> ina ba da an gane shi yasa ko wasu makarantu a sudan su wani makarantu kai hafizin kur'ani ne har ka gama jami'ar kwandala ba za ka biya kowace shekara kawai season da za a yi da definition karatun zangaya kai na allo na islamiyya kawai sai ka zo a gwada ka an gwada ka shi kenan ka eh, a taba wannan sura ka karanta aya da biyu a taba ta taba ta taba can kana gama sai a rubuta maka rasi na kayan registration da ba a nan cikin khartoum a sudan fa ai wanda ya haddace qur'ani ya dace fi kowa rajin rashin tallafa musu yake karya al'umma yanzu ka dubi a irin malaman tsangayun nan yanzu ba tsangayun da sun kare ba to babu tallafi hukuma ba ta tallafa ba iyaye ba su tallafa musu ba obama sai ya ɗansa ya gagara sai ce zan kai ka tsangaya sai kai sai rame ya kandare sai yaron sai raki kai ki tsangaya da aka yi wani lalatarwa ne su namadi da jonathan su yi kamfen a baya cewa za su fitar da almajiri ne ne kawai sun yi siyasar ne babu wata tsangaya daya da za ga albashi kuma ya kamata malaman tsangaya na sa su a albashin lakal gamu to yanzu ba da tsangayoyi ya watsa kare yan iska sun karo amma da wani tsangayin za ka malami ɗaya ya rike almajirai ɗari to yanzu wayannan ɗari ɗin sun watsa haka inda ake samun illoli sai ka ga wayannan almajiran nan da ya rike ɗari ɗin wancan ya bar garin su wancan ya bari kuma da ana nagartaccen ka, to kaga wannan shi yake nuna mana muhimmanci ilimi har min su abu sun ce maka kyauta da yace ya sai ya ga maka hadisin annabi to za ana abu da ya kama barawo amma da barawo ya ba shi ilimi sai ya gane shi don a nuna mutum yakan nemi ilimi da duk abin da Allah ya kaddara mishi an gane ko yakan iya neman ilimi da haka da duk abin da Allah ya kaddara shine gurgurar samunsa sai nemi ilimi da wannan kira fa qala li rasulullah yato da gare waye fa zo da gare waye ga abu hurera fa qala li rasulullah sai annabi yace min ma fa ala asiruka albariha ya dauke gaba da karkata abu taba wannan jikin wannan abu ba yi gwamnati nan ma fa ala asiru kalbariha me bakon ka yi kawai a daren jiya ya da shi kawai me bakon ka yi a daren jiya qultu ya rasulullah za'ama yariya annahu la yahudu ko za'ama yariya annahu yu'allimuni kalimati yariya zai karanta da ni wasu kalmomi yanfa'uni Allah biha Allah zai amfane ni da ita fa khallaitu sabilahu sai na saki hanyarsa qala sai ce ma hiya me ya karanta da kai kultu sai nace qala ya ce min idza awaita ila firashika in ka zo kwanciya fakara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi min awwali ha daga farkonta hatta takhtima al aya har ka rufe aya ka kai ta gashi الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي يجمع لن zai عليك ba gareka min Allah daga Allah hafizu mai tsaro. wala ya zara baka shaitan shaitan ba zai kusance ka ba a tatun su har gare ya waye wa kano a harsa shai'in alal khairi annabi sun fi kowa kwaɗayin alkhairi na ilimi kenan faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma inna hukar sadaka amma lalle wannan gaskiya biya maka wa huwa kadhubun amma ba shi babban makareci ne alamu man tukhadibu Ya abu da yana ka zama da wa ka magana mun zo talatin da a tsawon kwanaki uku na yaba wuɗaya. Falas zai talla a Falas za ni wuce zaka shirya wanan shirya ne. Ibilis kuke ta kai kawo na arba'in uku da dukku? Hadiza na ya zuwa sulhu ƙari na dubu da ɗari da saba'in da yanzu a buɗe yana bai tsare ba sai cikon na uku aka gaya masa da waye ke magana. to karkashin wannan hadisin imam bukhari ya kawo su maganganu a karkashin wannan hadisin amma kafin na akwai irin wannan hadisin ajiya na kawo a kudu bata sannan kuma ibn hajar a cikin farkon bari sharan sai bukhari ya kawo hadisin hadisin ubai dan ka'ab ubai dan ka'ab za ka ga larabawa masu manoma Eh, mutanen madina sai mutum ya ware wani wuri wani zaga a dajin wani a tsakiyar gonar dabino wani a gida a nan yake zuba dabino yana shanya su an gane ko yake zuba dabinan yake me yake shanya dabinan to shi ne kenan suna yin haka din tseren nan tseren nan ana cikin shanye da biyu nan ubai ibn ka'ab yana shanye da binansa kullum ya zo sai ga an ana wa cikin dare kawai sai ran nan ashe shaidan ne yake sata saboda haka wani lokaci sai ga tsara amfanin ka gona da daddare sai ka zo ka je ka ga babu sai ka ce makiyayi ne ya tura shanu ya cinye alhali shi ne yana iya kwashewa za ka yi ga kuɗi inda ka aje sai ka nema ka ko ka ga kayan abinci yana saurin karewa to shi yana iya yin haka to sai ubai ibn kabe ta kai da binan na ana fatawa amma yau sai na buya na ga wake zuwa sai cikin dare ya zauna yana zaune kawai sai ya ji ga wani ya ce sai ya ga wani ya zo wani dabba dabba ne amma fuskarsa matashi mutum yana na asifar mutum yana zuwa da ya ga ubai ibn ka'ab sai ce assalamu alaikum sai ubai dan ka'ab ya ce wa alaikum sai ta ubai dan ka'ab sai ubai dan ka'ab ya ce kai mutum ne ko aljan sai ta aljan sai ubai ya ce mi ko hannunka in gani sai mi ko hannunsa sai ubai ya ga hannun kare da gashin kare a jikinsu sai ubai ibn kab ya gane aljani sai ya ce masa me yake sa kuke zuwa ku kwashi amfani na ku yi mun sata sai al na ya ce balagana annaka tuhibbu sadaka labari ya iso mana kana son yin sadaka da kayan abincinka wa babna an nusiba min tsamika shi ya sa muke son ma mu zama rika dan samu rabon mu a cikin abincin sai ubai dan kabe ce fa ma yijiru fa man ladhi yijiru na yijiru na menene zai tsare mu daga sharrin ku sai ce hadhihi al-aya allati fil baqara ayatul kursi wannan aya da yake cikin bakara ayatul kursi in ko karanta shi yana ba ku kariya akan dukiyoyin da kariya daga sharrin mu a cikin wani hadisi tsabrani ya kawo a cikin mutamul kabir alhakim ya kawo ibn hibban ya inganta a sahihinsa nasiruddin albani ya inganta a cikin sahihun tarhib to wannan hadisin abu huraira da iblis da wani hadisin ubai dan ka'ab ibn hajar a fatul bari sai ya ce wannan wannan hadisin ya zama da dimbin darussa banda darussa da na yi ta cire mana muna karanta hadisin ibnu hajar ya ce akwai ɗimbin darussa da hadisi ne ya kama na daga ciki shine eh, na daga ciki na farko shedanu suna iya sanin me zai amfani mumini kawai sai dai sun sani ne sun take sani na farko na biyu cikin bayanan ibnu hajar hadisi ne ya nuna mana hikima da ilimi mutumin kirki da mutumin banza suna iya samu sai dai mutumin kirki zai aiki da shi mutumin banza ba zai aiki da shi saboda kada ilimin wani ya rube ka in zai ja ka kan fata don iblis ba jahili ba ne a'a wannan malami ya haddace qur'ani izo 60 yayi kaza yi kaza yi kaza Muhammad Yusuf ya haddace qur'ani bane ka bala'i saboda haka ka sani ilimi daban aiki daban saboda haka mutumin kirki da mutumin banza duk suna iya yin ilimi don wannan yanzu kaga abu huraira duk da sahabin annabi ne dan gaban goshin annabi ne dalibin annabi ne a hadisi ma ya yi shakundun to yanzu abu huraira duk da yana malamin hadisi ga shi nan yanzu iblis ya kara masa ilimi ubay ibn ka'ab hafizan qur'ani gangaran guda hudu akwai ibn mas'ud akwai ubay ibn ka'ab akwai salim maula abi huzaifa to amma ka duba ko da sallah annabi yake in ya bata ba gyara shi ba in ya idan sai ta aina ubay ibn ka'ab ina ubay ibn ka'ab don me baka gyara shi ba to yanzu ubay ibn ka'ab shedan a siffar kare ya ba su ilimi kuma wani cikin qur'ani ya tsakuro shi to ba ce kai ko karka je kai wargajin mafarki ko yau wani ya baka lakarin shaidan zai zo ya gaya maka abu kai aiki da shi a'a idan shaidan ya gaya maka abu ko abu mafarki ko ame sai ka zo ka auna da qur'ani da hadisi fa in tana za ta fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul domin na ubai ibn ka'ab da yayi wannan mafarkin ya ga aljanna sifar kare sai da ya zo ya gaya wa annabi annabi ya tabbatar da magana haka take yace sadaqaka wa huwa khabithun na abu huraira shi ma da ya haɗu da iblis da ya zo ya gaya masa wannan sai da ya kawo annabi sai annabi ce sadaka ka wa huwa a kowanne sai da annabi ya gaza saboda haka dole sai an zo azakan qur'ani da hadisi sannan kuma na uku lalle makareci kabi saddo ana iya gaskanta shi inji ibnu hajar ko da wannan sanannen makareci ne sai kawo wani maganar da akwai alamu da dalilan da suke nuna gaskiya ne sai amin me za a yabe shi don iblis annabi ce makareci ne amma da ya faɗi magana nan an yarda ko ba yarda ba saboda haka kasa wannan makareci ne na ƙarshe mayaudari ne shi kenan sai ya ce maka sallah wajibi ne sai ta ƙarya ne wannan kenan sannan kuma na hudu lalle shedan yana yin karya za a mace wa ka zuba na biyar yana iya yiwuwa a ga shedan an gane ko a ga aljani sai dai galibi ba a ganinsa a asalin surarsa sai dai rikida ko suran yanayin mutum ko akuya ko kare ko abin an gane ko amma kuma yana iya fitowa a siffarsa na aljarida amma musamman ga wanda suka riga suka zarar da shi saboda haka in yi rikida ana iya ganinsa amma a siffarsa ba a ganinsa don alaji inna hu ya raku huwa wa ƙabiluhu min haisu la tarawnahu shi iblis da kabilunsa suna ganin su ta yadda ku suna ganin ku ta yadda ku ba ganin su amma ga in sun gida ana iya ganin su kaga ya zo a siffar kare a sifar matashi wa ubai ibn kab ya zo a da tito wa abu huraira da sauran wurare yadda mala'ikun suna iya zuwa sifar mutum da tsara alaina rajulun shadidul bayadi siyadi da sauransu kuma mala'ika yana iya zuwa maka siffar mutum mai nakasar halitta yadda ya zo wa makaho a surar makaho wancan hadisin mutane uku can ko mai zabaya surar zabaya kuturu a siffar kutu sai dai baya zuwa a siffar muni na hali ba zai zo maka siffar niga ba ba zai zo maka siffar ɗan iska ba shi mala'ika an gane ko wannan ke sanin kuwa na shida yana cewa duk wanda aka ba kiyaye abu yana iya zama wakili sai aka saci abin da bai takara ya karya ba yana iya yafewa ba sai ya ji ya gaya mai abun ba da kaga na abu huraira ba a sashi gadi wannan abu ba kuma ya yi afuwa wajen tito na saboda haka duk abin da aka ba mutum wakilci a kai yana iya afuwa muddin ba ya wuce gona da iri ba na bakwai ya nuna mana aljanu suna cin abincin mutane sai eh, ya zo sa ta hafi sai iblis wajen washe na hadisin ubai dan kabu ya zo na biyu kenan aljanu suna iya cin abinci yadda muke cin kosai suna cin kosai muke cin dan wake suna cin dan wake an gane ku yadda kake cin gauta da yaki haka aljanu yana ci kowane abinci a duniya shi ne aljanu yana ci in baka ci da bismillah sannan kuma na takwas aljanu suna iya bayyana ga mutum amma da sharaɗin da aka ambata su rikida sannan ko na tara aljanu suna iya haɗuwa da mutum su yi masa magana irin maganar mutane Ke maka hausa ko turanci ko wani yare masu rukiya da suna fama da su sai dai yadda na faɗa a kwaɗubar jiya kuma na faɗi irin haka a bariki shekarar jiya a wallacca da na yi kar wani ya kira ka waya ce maka shi aljani ne ka tura maka kudi wannan dan damfara ne Kwana na an yi na a gidan rediyo Wani duk damfara ne wani ma ba maki a unguwar ku daya ko yana so ya damfare ka farko za a ce mu da kai ranar juma'a ka yi mana wani sanata, ka yi mana kyauta ka yi nafila ka ba kaza kaza kaza ayi kaza ka zo ka kai kuɗi kaza wannan madamfari wasu ma galibi arna kawai yan kowa ne a kowane kwanakin ba haka aka yi masa wajen dubu ɗari uku da hamsin eh kaza kaza eh ya aljani ne da aljana daga kenya eh kaza ka taimaka mun kaza kaza to amma yanzu ina kasa kaza saboda haka abin da kai mun ya kamata ya maka alheri zan tura maka dala miliyan ɗaya amma in kana son dala miliyan ɗaya nan ah, za ka bude account amma in ka bude account a ƙasar da kake sannan kuma ka tura ga wani lambar account sai a baka ta tura kuɗi za a bude maka account na kasa da kasa international abin eh, sai a bude maka farko sai tura naira dubu ɗari da kawai wajen su yan club da suka ciciro saboda haka duk wanda zai maka wani mesa yawan zai ba wai ka ruwa ta ka dan ka tsitsi ne masa albarka ba iblis ba ne ba ko ma iblis ne ka ci ka ba abin da zai ba shaidan ba ya ji tsoron musamman da yadda muke tsoron don ku sani shaidan yana da makin da ya wuce dan adam ba ka yi ba mu daga aljanna ba to tsammanin ka in yana iya wani abu za a samu tun ɗaya a raya doron kasa <laughs> ai ba za a samu tun ɗaya ba a doron kasa a raye ba to don ka sani kawai mu ne kawai muke bada ne kawai kana tada shi kama yana gudu yana tusa har ma a hira da aka yi a gidan radio ranar conference of america ne an hira da wani limami abuja yauwa ya ce shi ma irin wani abu ya same shi ni ma exactly kamar wata biyu da wuce wani ya muwa irin wani waya ya ce ranar mu yi sallah a masallacin kofar sarki ka to ka gani dattijo ka sadaka ka bani sai na ga ya kamata ya saka maka ka alwala ka za sai na to masallacin juma'ar a wani gari ne ta yanzu yadda za a gaya maka sai ce kofar sarki don an sani yawanci kofar sarakuna arewa <laughs> akwai masallacin juma'a eh, ko ne mai saba yin sallah masallacin kofar sarki to ga gaka limanin abuja can wace biya masa kaza muryarsa kamar da haka haka haka to da ya zo ya rasa sai ranar limamin yadda zai maka siya sai ya tsoko wani sabon sin sai ya kira shi sai ce yalo yalo sai ya ji mure wani matashi sai ta aini ne wane da kake waya sai ke ya dada muryar da tijo sannu ba wa Allah ka sai iska Allah ya sauna zire ka da haka haka suke sai wani ma kawai a tsoratar da kai a waya kai da hankalin ka ya tashi saboda aka wani da duk yi ne yan fara da yin iska saboda ka babu yanzu don mutum shi shaidan da sai amfani da nokia sai amfani da atm da zen da wane ne da yin magana kawai kana jin sa kawai haka mana amma in ne ko busy ma zai ce busy in ka zama za ku magana ta tangar da abu akwai wanda aka yi turawa wani talibin da ya tura shi kenan sai ta to ya tura katin dubu nawa ne a yi sadaka da shi akwai abin da zai sa to da mai sai da kafi sai samu kati kafi da aka yi aiki da su sai da tura masa sai kira sa can ya tura ya tura ga ina ba masu amfani ba sai kira sa ya idrisu yaudara ya shiga kenan da farko da ya maza wayan ma sai fara masa larabci to da ya shiga wani ba da larabcinsa da ya zuba masa larabci kayya kayya sai gaza bango ya ta mu bari mu dawo yare na goma ya nuna mana aljanu na sata kuma na yaudara don gashi na kama su sun zo sata a gida abu wurai da ubai ibn kaf na sha daya falala ayatul kursi na sha biyu falalar suratul bakara don a bakara ya zo na sha uku aljanu suna cin abincin da ba ambaci sunan Allah ba na sha biyar na sha hudu annan sarik la yusawtul majaa barawo ba a yanke hannunsa in yazo sata ne don yunwa wannan shine ka'ida kai tsaye ba tawili ya zo sata don yunwa ko da kuɗi ne ya sata bincike ya nuna ba zai je sai abinci ne wa iyalansa ko yana da mara lafiya asibiti to wannan ba a yanke hannu karka ce ma ya zo sata ka kama shi don yunwa za ka tona asirinsa in ka tona asirinsa ma kai ne babban dan iska kai ya dace yi maka bulala ba ka kyautata mishi wannan ke na kaga shari'ar musulunci yana da sauki wannan bayanan da muke faɗa ɗin ibnu hajar ne ka cikin fatul bari shara sul bukhari a gargashi wannan hadisin ba yake anu barawa ya sata don yunwa na sha biyar ويحتمل أن يكون القدر مسؤول me yi wa أبو aka satar bai kai sabin yanka ba shi yasa ya afuwa amma magana mafi inganci ana iya afuwa ga wanda ya sata don yunwa da sha biyar a ciki akwai ya nuna mana ah, halaccin karfan uzuri an gane ko ga mutum na sha shida ya nuna wani lokaci allah yana sanar da annabi gaidi ka baya wuri yake tambaya abu da ya kuwa da mutumin ka ajiya. wannan kira sannan ko wannan ya nuna ana iya tsara da karfi da kai a wuri da sai a yi kokarin kuma raba shi kafin a dawo daga idi tawakar kwamitin su tsara da karfi da kai sai an da daga yi su je suna rabawa shi sa ma ibn hadi ce wa fi jawazu jami'in zakati al-fitr kabla lailatul fitr wa tawkil al-ba'd li hisya wa tafriqatiha sannan ko in zaka bi zakarfi da kan kuma za a tara a masallaci fa yana da sharuɗa yana da sharuɗa don kaga a ka'ida duk lokacin da za yi kwamitin tara zakka irin wanda na fita kai to wanda na ɗaya sai an samu wayanda ba su da nuna bambanci ba bambancin ƙabilanci ko ɓangaranci zai ya iya yiwa ga wani a ɓangare na ba mabukaci ba amma ga wani can ɗan ɗarika ne mabukaci sai ta tuna wancan ɗan ɗarika ne ba ahli suna ba zan bashi ba a yi kwamiti to gaba ɗaya ne za a dubi mabukaci ina fata an gane babu son kai babu komai haka za a ɗauka a yi sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kuma ya zanto kowace unguwa tana da wakilci a wannan kwamitin don in akwai unguwar da in ba ɗan kwamitin unguwar ba ya za a sa akwai mabukaci a unguwar ko ba gaba za ba za to in ba zai samu waɗannan wakilcin ba to wannan an ji so kowa in ya cire ya ba mabukaci don kar ka bar mabukaci kusa da kai ko a unguwarku ko wani wanda kuke karatu tare ka san shi ka kai inda ba za a ba shi ba wannan shi ne sai hadisi na gaba du'a'un a babin gaba addu'a ce ya fazokan lahu bihi min alhawa Allah zai tseratar da kai daga gare su min alhawa ya ji hawa shine igiyoyin ƙasa macizai ne kunamai ne wani abubuwan da suke da suke harbi ko suna da guba su ne hawa an gane ko kamar igiyoyin kasa wasu suka ce duk abin da yake harbi yana da guba to ka ka ɗauki wannan kamar macizai kamar kunamai hatta sauro don ka kubuta daga malaria da zai daga maka Rawa Abu da wasu روى أبو داود وصعاه الألباني أن sami قال na ji wani mutum min أسلم ko da kabilar aslam eh, man nan min ne eh, sa mai da shi kasuwa? kala ce kuntu jalisa wani mutum ya ce na kasance ina zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen manzan Allah faja a rajulun sai wani mutum ya zo faƙala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah lidubtun laila an harbe ni da ranjiya jiya kunama kenan kunama ya harbe ni da ranjiya jiya falam anan bai barci ba hatta aswatu har gare ya waye qala sai annabi ya ce ma za to me ya harbe ka qala sai ce aqra kunama aqrabul kunama kusan kunama ne me kenan hidi eh, kaga wani ba na iska ba wannan ka sani jina aka yi eh, ya ce da hidi ya cije ki sai da ya hidi ta ce na su kenan idin farko kuna ma idin na biyu kenan tusa sai da iska ya fito masa eh, yana gudu yana shan gudu takwa kukuri takwa sa eh, wannan kenan sai kada sai annabi ta amma innaka amma kai laukulta da ka fada hina amsaita lokacin da yamma yayi a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ya ka faɗi a uzun kalmatin kal a kalmatul kalmatin min mai shar ma khalaq lam ta ka insha Allah ba za ka cuta da kai ba Allah ya so don ka san addu'a yana canza kaddara domin suna Abu Dawud Albani ya inganta shi hadisi na 3898 sunan Abu Dawud to kun ga wannan kenan in ka ta audul kalmatul kalmatin la ta min shar ma khalaq kunama majizai sauro da zai iya cizon shi saura amma ba zai samu kamar daidai ba Aka da safe ka hannu har shi yasa ka ce ko da bulaguro kai ka sauka wani wuri dare yayi sai kai cycle da hannu ka kai zane rawun ko ko kwana sai ka kwanta to ko da duk daji na maciji ne duk daji nan zaki ne ko sambiza ne za ka tashi da safe lafiya lau ba abin da zai same ka a uzu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma ba tsawo ba ka faɗa da yamma ka faɗa da sau ɗaya ya yi amma yana da kyau ka yi tsoho Wani ya nuna mana addu'a yana mai da kaddara to ne ce da ka faɗa da ba zai faru ba فضل الوضوء قبل النوم فللا الولا كافين برشي روى الترمذي وقال حسن غريب عن ابي kala الباهلي قال سمعت رسول الله يقول من اوى الى فراج وند يتترزوا ورن كجيرس داهرا يقول تا da tsarki yazkuru la yana ambata Allah ta yi dirka hunnu as har barci gegede ya doke sa lamin qalib sa'atan ba zai juya ba a wani lokaci min al na dare yas'alu Allah shay'an yana roƙon Allah wani abu min khairi duniya wal akhirah daga alkhairin duniya da lahira illa atahu yawsa sai Allah ba su hadisi na a sunan turmuzi ta'awizun neman tsari wa kai rawal bukhari ana aisha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya kasance idza awa ila firashin ya tattaru zuwa ga makoncinsa kullu lailatin kowace dare jama'a kafai sai tattara tafi hannunsa biyu thumma nafaza fihi ma sai tofi a cikin fakara fihi ma sai karanta kul huwallahu ahad wa kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas uku sai shafa da su masata min jasadi abin da ya samu iko a cikin sa ba ce dole sai ko ina ba yabda bihi zai fara daga kansa waje da fuskarsa wa ma aqbala min jasadi da abin da ya fuskanto daga jikinsa ya fa'alu zalika salasa marrat du'a'un yahfizu waladaka min ash-shaytan addu'a ce da zai tseratar da danka daga shaytan ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم دادينسو إذا أراد أن يأتي أهله إنا سيزو إيانسا قال سيتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دو wanda zai kusanci iyalinsa sai wannan zikirin da suna Allah Allah ka nisantar da mu daga shedan ka nisantar da shedan da abin da ka azurta mu fa innahu in yuqaddar bainahuma walad in an kaddara tsakanin su haihuwa wala ina ba yaro ba don in ka ce yaro sai ce da yarinya <laughs> eh, in an kaddara masa abin haihuwa ko namiji ko mace lam yadurruhu shaytanun abadan shaytan ba zai cutar da wannan jaririn ba har abada alqadi ya da al-yakhsabi ya fada yadda nawa ya shara muslim abinda ake nufin ba zai cutar da shi ba ba zai buge shi ba ba zai haukatar da shi ba an gane ko amma zai iya sanya masa wasu wasu da sauransu amma ya buge shi ya haukatar da shi to shi dan ba zai ba wannan rigakafi ne sosai du'a ya fadlu salati ala nabi fadlan salati wa annabi Kana Allah ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko eh, ga wani ibada Allah sai da ya fara da kansa Allah yana salati wa annabi mala'iku ma na yi kafin ga zo kanmu ya yi allazina amanu ya wayna suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga annabi wa sallimu ku yi masa sallama taslima sallama ko ku sallama masa cikin aminci ku mi gauya rawa muslim wannan ayar aya ta da shida a suratul azab rawa musul an abdullah bin amri bin as ana sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul abdullah bin amri da as ya ji annabi yana cewa idza sami'tumul mu'azzina in kun ji ladani yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayhi sanakum salati fa innahu man salla alayhi salatan wanda ya min salati daya sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa yabo sau goma sun masallu la aliyar wasila sanin ku roƙi Allah ya bani alwasila fa ina ha manzilatun fil wasila wata matsayi ne a cikin aljanna mun fassara ta a baya la tanbaqi illa li abdi min ibadillah ba da dace ba sai ga bawa ɗaya cikin bayan Allah wa arju an akuna ina fata ni annabin kasance ana huwa ne mai wannan wurin fa man sa'ala li al wasila wanda ya roƙa mu wasila halallahu shafa'a ceto na ya tabbata gare shi rawu turmuzi wa qala hasanu gharib an abdullah bin mas'ud anna rasulullahi qala annabi ce aulan ahsanan nasu bi mafi cancantar mutane a gare ni yau mulkiyar ranar giyama waɗanda su ne ‘yan hannun dama na in ji annabi aftar kuma alayyar yawanci masu salati masu wa ita salati gare ni ta sa ka salatin fati ka zo ka yi salatin annabi in kana son ka zama dan gaban goshin annabi ka yawaita yi wa annabi salati wani hadisi turmuzi ya kawo a sunan turmuzi hadisi na 446 rawa turmuzi wa qala hasan sahi an ubay bin qakkab qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba kullu ta'al layl idan biyu bisa ukun dare ya tafi kama sai annabi ya miƙe cikin dare fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullaha uzkurullaha ku ambaci Allah ku ambaci Allah ja'atir rajifa tsawa ta zo na tashi alkiyama eh, tasbawa tana biye da ita rajifa abin da yake biyo baya ja almaut mutuwa ya zo bi da bala'in da yake cikinsa sa ja al bi ma fi qala ubay sai ubay yace qultu ya dace ya manzo Allah inni ukthiru salata alaika? ina yawaita maka salati fa kam aj'alu laka min salati nawa zan sanya maka daga salati na faƙala sai ce ma shi ta abin da kaso ƙala sai ce kullu sai na ci an rubu kwata in bayan ina ta magan salati a rayuwa eh ƙala sai ce ma shi ta in kaso ko bayan yanzu ta in ka ƙara fa khairu laka qultu an nasu rabi qala sai ta da in ka so in zitta in ka ƙara wa khairu laka ya fi maka alkhairi qala qultu fa thulu sayni biyu bisa uku qala ta mashi ta in ka so in zitta in ka ƙara fa wa khairu laka qultu aj'al laka salati kullaha duk salati na ma na bar maka duk yabona zai yi maka salati qala ta ne za a isar maka damuwarka wa yi faru laka zambuka a yafe maka zunubanka nasa'i ya kawo a san hadisi na 2280 albani ya inganta sayyul jami hadisi na 6359 rawan nasa'i wa sahahu albani an anas bin malik qala qala rasulullah man salla alayya salatan wanda ya man salati daya sallallahu alaihi ashra Allah sai ya yaba masa yabo daban-daban sau goma ashra salawati sai sa eh, akan daga ce salati goma ga annabi ana ɗaya ka kawo da ya lami gaba sha ɗaya sai ka ce salati ɗaya mu samu goma daga ɓangaren Allah da annabi wannan ka sai ɗaya wa huddat anhu za a kankare masa ashirin ashir a zunubai goma wa Allah ko ashirin daraja za a ɗaukaka darajar sa goma rawal bai haƙi sanwal albani Ana abi umama ƙala ƙala rasu aksiru alayya min sala annabi ce ku yawaita mun salati fi kulli yawmin juma'a ko ranar juma'a fa inna salatu ummati salatin al'ummata tu'radu alayya ana bijiran da ita fi kulli yawmin juma'a ko ranar juma'a faman kana astarahum alayya salatan wanda ya kasance ya yawaita mun salati kana agrabu minni manzila ya kasance ya fi su kusanci lokacin matsayi aure rawa ahmad wasu albani an abi tsala'a an rasulallah da liman za Allah ja a za ta yomi ya ga wata rana walbishiru yura fi waje ana ganin albishir a fuskar annabi da alama akwai albishir faƙulna sai muka ce ina lanar albishir fi waje ya annabi muna ga alama albishir a fuskar ko ba gaba muna zaune sai wani ya zo wajen shagari eh, ba shagari shugaban kasa ba shagari na gura sai wani an wanzar ba fulata ne ya zo yana mushi. sai da ka abu albishi da fuskar kara zo ka kawo <laughs> sai ce muna ga sai sabu suka ce muna ganin albishir a fuskar ya manzo Allah me ya faru ne faƙala sai ce inna ku a tani lamari yadda yake ya zo min malaku mala'ika wani mala'ika faƙala ya muhammad sai ce ya muhammad inna rabbaka lalle ubangijinka ya ƙulu yana cewa ama yurdika shin baka gamsu ba eh, baka yarda ba allah ya salli alaika hadu ba wanda zai maka salati min ummati ga cikin al'ummarka illa sallaitu alai ashir allah ya ce sai na yabe ta sai na masa salati sau goma akwai bambanci salatin mu da salatin allah wala yusallimu alayka ba wanda zai maka sallama ya ce assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi illa sallamtu alayhi ni ma Allah tana masa goma imam ahmad ya kawo hadisi na bakwai a musnad sahihul jami hadisi na saba'in da 71 rawa abu dawud wa sahahu al-albani an abi hurairah qala qala rasulullah la taj'alu buyutakum qubura mun fasara irin sa baya kar ku sanya kaburburan ku eh, gidajen ku makabarta ne ba a sallah ba a nafila wala taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na wurin biki kaga an je kabari eh, makabarta ana ta biki wa sallu alayhi kuma salati fa inna salatakum salatunku ta balogo ne tana iso min haisu kundin duk inda kuke abu dawud ya kawo suna hadisi na 746 albani ya inganta sayin jami hadisi na 726 rawa abu dawud wa sahawul albani an abi hurairah an rasulillah annahu qala man qa'ada maq'ada wanda ya zauna a wurin zama lam yadhkurillah bi ambaci Allah ba fi a wurin kanat alaihi min Allah ta kasance a gare shi daga Allah firatu asara abun Allah wadai kafirai wa man ja'a wanda yake shingida majana wurin ke shingida la yazkurullah fihi bai ambaci Allah a wurin ba kana alaihi min al-laitira ya kasance abin Allah wadai abun tur Abu Dawud ya kawo suna hadisi na 1746 Albani ya inganta sai jami'a hadisi na 7226 wa rawat Tabrani wa Hasan wa Albani an Hibban ibn Munkis anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzo Allah aj'alu thuluth salati alayka قال نعم إن شئت قال الثلثين قال نعم إن شئت قال نعم قال فصلاتي كلها قال رسول الله إذن من إذا سأبايا إن حكني يكفيك الله ألا زي إسر مكة ma a hammaka abin da ya dame ka min amri duniyaka wa akhirati daga al'amarin duniyarka da lafiyarka zabrani ya kawo hadisi na dubu uku da ɗari hudu da casa'in yusuf da targim hadisi na dubu da ɗari shida da saba'in da ɗaya ta hadisi ne hasan da khairi kitabul buyuti amma ba yau ba malam buwa bismillah Eh. wasu suka ce wai salati kaza ana iya yi wa annabawan Allah salati ana kaza ana kaza shi salatinsa gaba daya salamu salalin nabiyina wal mursalina ala wa salli ala wani ma'ana dukkan ne shi na din zai yi wa annabi ne kadai dan mun doke sa a matsayin salati dan mun doke sa a matsayin sallah yana nufin da duk sallar zai yi su exactly yadda annabi ya sallah ba zai bambanta komai ba abu na faɗa na daidai ba mu fiyarsa Allah ya ba mu ladansa kuskure ko ko tuntun a sha Allah ya taimana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am ji su yake kenan malamai ilimi ne a littafi ga karanta wannan insha Allah ta'ala mun sani dai ya ce kiyamun laili ba abin da ya kai na filar da na da tunda da shafi kira kiyamun laili ya yi wa musamman komin laila yau karatu na 22 muka yi Thank you.